a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka kuma na da ne ko md ne to in ka je ofis ɗinka kuma yaya za a yi shi shugaba dole ya zaman tuya mai absorbing in shock kuma in ka bar ma Allah duk lamarin kan ka bar masa shi zai shi zai kwato maka duk abin da yake in dai na zalunci ne ka bar ma Allah zai kwato maka amma babban abu shine mu tafi da ƙarfinmu mu ci gaba da abubuwan da muke yi mu dinga faɗakar da mutane this Muna da appeal, muna Kuma muna da isasshen lokacin da ma za mu yi wa al'umma aiki. Dama suna na a rubuce, alkawari muke musu. To alhamdulillah muna ta yi. To da haka aikin alheri da kake yi shi ne zai nuna gaba. Ko? to yau an yi mana wannan duk gari alhamdulillah maza da mata manya da ƙanana kowa addu'a yake 44 local governments kowa addu'a yake ana abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah Allah ya ba mu sa a gode muku duk irin gudunmawa da kokari da ake yi waɗanda suka samu appointments wanda ba su samu ba ko ajiya na son saki appointments kuma zan saki za mu ƙara sakin sunayen mutane su zo su ci gaba da abubuwa na alheri wannan shine abin da ya kamata kamar yadda na gaya muku projects za mu ci ko gobe za mu zauna za mu zauna duk abin da ya kamata mu ci gaba da yi za mu ci gaba da shi to ina gode muku kwarai sai kowa ya tafi gida ya je huta Allah وصلى الله على النبي الكريم masu girma kwamishinoni wanda suke kuma mambobi na wannan majalisar zartarwa ta gwamnatin jihar kano da ma'aikata masu lura da wannan sakitariya da kuma abokan tafiya 'yan jaridu maza da mata a da social media assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara tara mu yau wanda yake ranar alhamis 21 ga watan Satamba 2023 wanda ya daidai shida ga watan rabiul awal na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka muna amfani da wannan ne wa membobi na wannan majalisar zartarwa barka da zuwa kuma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya sa abubuwan da za mu tattauna su ci gaba da zama masu amfani da al'ummar wannan jiha ta mu wani albarka ina so a na ƙara tabbatar da al'ummar jihar kano cewa muna nan a kan bakanmu na cika dukkan alƙawarruka da muka yi musu domin ci gabansu da walwalarsu da kyautata mu'amala da rayuwa ta al'umma na wannan jiha. kan kuma ko a yau nan akwai abubuwa insha Allah wanda za mu tattauna musamman ayyuka waɗanda aka bujiro da su kuma muke sa ran Allah yadda za a fara su domin al'umma su amfana. Muna neman haɗin kan al'umma da kuma neman addu'o'insu ta yadda za a ci gaba da yin ayyuka na alheri domin al'umma na wannan jihar. A jiya na gabatar da jawabi akan abin da ya faru wanda ita wannan kotu wacce ta zauna kan karar zaɓe na gwamna da aka yi ta yanke hukunci kuma a jiya na gode wa al'ummar jihar kano saboda irin goyon baya da aka nuna mana da irin addu'o'i da suka yi mana kuma mun tabbata kano garin bayan allah ne maza da mata kuma muna da yake da addu'arsu allah ya yadda ba za ta a banza ba da haka muna roƙon al'umma da ƙara hakuri a ci gaba da walwala da harkoki yau da kullum da ake kowa ya ci gaba da su yadda ya kamata muna nan mun ba wa lauyoyin mu umarni akan cewa su je domin a jaddada wannan ƙara a kai ta kotu ta gaba kuma suna nan suna yin duk abin da za su yi domin a ɗaukaka wannan ƙara kuma muna Allah ya yarda Allah zai wuce ku gaba zai wuce mana gaba kuma Allah ya yarda da a dara za a ci gaba da abin da ya kamata. Muna so a ƙara hakuri kada mutane su damu domin mun ji wasu da yawa ba sun faɗi ba su da lafiya. Muna addu'a Allah mun ji ba su lafiya. Waɗanda suka rasu a bisa samun damuwa a zuciyoyinsu suna muna addu'a ga ubangiji jikansu Allah ya rahamshe su Allah ya sa wannan rasuwa ta zama ita ce sanadiyar shiga su aljanna kuma Allah ya sa ayyuka da muka yi ƙoƙarin mu yi Allah ya ƙara ba mu iko domin mu kyautata al'umma sosai yadda ya kamata. Na gode sa